إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ba wani dogon bayani bom ɗin da ta tashi a cikin jami'an Maiduguri a yau ranar Litinin da safe ‘yan uwanmu ne suka tayar Allah ya karɓe su, e, kar ma ku yaudari mutane ku ce masallaci ina masallacin da ake kabirci? annabi ya taɓa yin wani abu mai kama da demokrasi ya cikin masallacinsa kuna cin amanan annabi muhammadu ku gina masallace ku rinka yin aikin yahudawa a cike idan aka ce muku ba kyau sai ku rinka ce kuna son annabi mu je lahira mu gama shari'a a gaban Allah amma mu muka tada tafjirin za mu ƙara yi ba za mu tsaya ba ba ma ganin wanda yana cakuɗa kafirci da musulunci wato musulmi ƙarya ne ba musulmi ba ne in musulunci da gaske kuke so ku tuba buhari ba haushinka muke ji ba ku sheka allah ya sheka ka ba haushinka muke ji ba ‘yan Najeriya ba haushinku muke ji ba abin da kuke yi ya sa ibada ne mu ji haushinku, ba fatanku muke kalla ba, yanzu ku ‘yan adawanmu ne duk wanda yana kafirci, Allah ya ce in yi adawa da shi, to mu ne muka tada tabjir ɗin kuma ƙaryanku, ƙaryanku, ƙaryanku kun kwashi kashinku ko a cikin satin nan a cikin sambisan. Ƙaryanku ba wanda kuka kashe mana, Allah ya sheka ka da ƙaryanka ya sheka. Eh, mawakan Najeriya wanda kuke ta waka kuna jin daɗi sai yau kuka fara bakin ciki addinin Allah ai ba mu ma fara ba mu fata muke Allah ya karɓa fa ba wai muna ganin da mu za a fara da mu za a kare ba ku tunaninku sai kun kashe mu ne za ku ci nasara ina ai babu an shuka eh wannan tsiron sai ta kai kai mu muna fatan ma Allah ya sa kar mu canja ne wannan shine sakon da zan tura muku mu muka tada wa'annan bama baman eh kuma ko kun ga mace ta tada bom dalili zai sa mace ta tada bom ba wai mu aqidan mu bane mata su yaki eh ba ma sa mata su yaki amma mun san dalilin da Allah ya bamu a cikin littafinsa in dalili ya kama ko mace za ta yi din mun sani to ku ba malaman mu bane Qur'ani ne malamin mu ba ku za ku bada kwalliya ba inda gaske kake in kai kana ganin malami ne ka tuba ka zo mu zauna mu karanta littafi tare mun gani baka isa ka warware ba mace za ta iya yi in dalili ta kama wannan kuma akwai shi littafin Allah wal fitnatu ashaddu min al qatl ku me shirka ku ba ku sani ba aikinku ya fi luwaɗi banza masu hukunta hukuncin luwaɗi Allah ya rufa mana asiri mu ne muka tada bom ya kare biya wannan sakon ne za ku tura muku ku gani mu muka yi saboda buhari ya ce za mu sa kafan wando ne mu sa kafa shida mu sa kafa shida ai kai baka kai faɗa ba ma da a ce da ƙarfi na nake faɗa ne sai in ce kafi ni kaya da jama'a ni fa da ƙarfin Allah nake fada da kai ƙarfin Allah ina kai ina ƙarfin Allah buhari ina kai ina ƙarfin Allah Obama, ina kai ina ƙarfin Allah ya Donald Trump, ina ku ina ƙarfin Allah ya arnan duniya, ku manta ne ku nuɗuɓa ɗin? Ku manta ne ku ‘yan adam ɗin Allah fa muka ce, kawai in akwai hanyar da za ku rusar da mu, ku ce abin da muke yi ba shi ba a littafi a gane, in kun isa, in kuma ba haka ba, to kun shiga uku. wallahi sai kun rasu da bakin ciki mu dai ga munan lafiya mu lau ko murya na din nan kaji ka san shekau ne yayi magana kuma lafiya nake kuma ina cikin daɗi ina ganin ma kaɗan ne abin da nake din kaman ban fara ba a nan zan tsaya hijira yau litinin da safin ne aka tada bom ɗin kuma ni gani da yamman na yi magana eh a cikin maiduguri ɗin mu muka yi Allah ya kashe irin waɗannan munafukai masu cin amanan Allah a cikin musulunci wanda bai sani ba yana yi Allah ya ganar da shi kin Allah kowaye ne kowaye ne da fir'auna zai tuba Allah ba zai karbi Allah ba zai ki karban ba ba tuban wani muka ki ba amma ka zarce akan barna kuma ka rinka buya wato kana wato menene abin da suke faɗa ɗin nan inda barbaci sasarayin zuke wannan shine kawai kana yi kasa rigar musulunci kana cin amanan Allah kana cin mutuncin alkur'ani a hakan kana gani kai musulmi ai ka shiga uku to a wannan ya isa biya mu ne muka tayar eh wayanda kuke kira su boko haram din ne eh haram mana to tunda haram din ai sai mu tayar ai boko din haram ne ai to sai mu tayar ai eh mun tayar mun tayar ba za mu ce ma mun wannan ai kuna koyewa ne da abubuwan da muke yi din Allah ya ishe ku biya wa kafa billahi wakila wa kafa billahi shahida wa kafa billahi hadiyan wa nasira wannan shine ya isa wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya isar da wannan bayanin a kunnan waɗanda nake so su ji waɗansu za su ji bakin ciki waɗansu kuma zai zama musu shiriya fata na Allah ya zama mana shiriya ba mu da mugunta akan kowa amma duk wanda ya ɗauki mugunta a matsayin addini mu makiyinsa والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين أحرق الأجساد شويا في اللظى منظرا لم يرتسم في منظري